الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الله الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البلية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محسدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم مبتلاء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يبقى مسلمي بركة متساجوة أتكلم يمجينا شابير وتن رمضان صلى الله عليه وسلم Allah مكة alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara دقيقة wanda ya yi daidai da sha shida ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da biyu da fatan ba mu manta ba yau ma cikin hukuncin allah mun dawo cikin wannan masallaci da yake wannan masallaci na abu huraira da yake wannan unguwa ta kai goma a wusitu zone da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a nan cikin garin abuja ba don komai ba sai dai wato dan karatun alkur'ani da kuma fassara shi bisa hanyar magabata idan yan uwa musulmi ba su manta ba jiya muna cikin suratul tagabun aya ta goma sha uku da kuma sha hudu wanda insha Allah ta'ala yau za mu sake maimaita waɗannan ayoyi idan Allah ya ba mu ararai ki mu ci gaba da ayoyin da suke gaba bismillah amma kafin nan ga tambayoyi kamar yadda aka saba wannan yake cewa assalamu alaikum Allah shi gafarta ina da tambaya manyan masallacin makka da madina na ji idan imam ya yi kabbara allahu akbar ladan ma zai bi shi ya yi allahu akbar to shin masallacen nan liman ne kadai yake yi akwai wasu masallacai wanda liman da ladan suke yin kabbara muna bukata a yi bayani zakallahu khairan to wannan maganar yin zakara bayan liman zakara shine idan liman ya daga murya to ladan da zai daga murya a bayansa domin ya ji yadda sauran mutane tablin ake kiransa to yaya matsayin wannan a musulunci daga murya bayan liman idan babu wata uzuri babu wani dalili to bai halatta ba mun fahimta bai halatta ba manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sai da uzurin rashin lafiya ya kama shi uzurin rashin lafiya ya kama shi to a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ba a ji sai idan ya ce Allahu akbar Abubakar sai ya daga muryarsa domin ya je da sauran mutane kun ga sai da uzuri ya zo to masallacin maka da madina ya kuke daga murya ana dagawa ne saboda larura al'umma tana da yawa waɗansu suna sallah a gefe gefen harami liman kuma shi ga karatun albur'ani, ga kiyaye salloli domin kada a samu matsala kamar direba ne an shiga cikin mota kowa idan zai rika daddan da wayoyi to direba ba zai yi ba direba hankalin ka gaba ɗaya na gaban mota haka ne to shi liman hankalin shi yana kan karatun alkur'ani da kiyaye salloli da sauransu to yana iya yiwa ba zai daga murjinsa da kyau ba kuma ga gangamin al'umma da suke bin sallah a harami to shi ya sanya suka ba da izini ake yin zakara a bayan limamansu amma in ban da wannan dalilin to da ba za a yi tunda tunda wato shari'a ba ta zo da haka ba sai dai idan da larura kuma abdaruratu tubihul mahdhurat larura tana halittar da abin da yake ya halatta abin da yake haramun a musulunci sai koma halal tun da larura ce larura ce ta sanya yanzu idan mutum ya rasa abinci da zai ci ya ga mushi sai dauka ya ci idan ba larura ba zai ci ba zai ci ba ina fata mana fahimta a kenan wannan ba wani abu ne na ce ku ce ba mu yanzu a nan za ka ga mutanen ba mu da yawa kamar irin kwamfiyar su can ƙasar su sai ka ga liman kawai idan ya yi yawanci masallatai na ahlus sunna idan liman yayi to ladan ba zai yi ba ladan iyakacin sa in yi kira sallah ya tada ikama shi kenan ya gama aikin sa sai shi ma ya ci gaba da bin sallah amma waɗansu ana rigima da su ya fi kashi kullum a dinga jin murya su kila da sai ce yi eh, to a yin nan ma akwai da nuna ya fi kan ya dinga ɗaga murya shi ma to ka ɗaga murya ka ji yadda wa wannan magana da na faɗa in ku duba littafin wato fatawa na na, na ibn baz abdul aziz bin abdullahi bin baz mujallaji na shafi shafi na 154 haka ya faɗa Allah madaukin sarki ya gafarta mai menene hukuncin wanda ya samu tahiya a sallar juma'a shin ya samu sallah ko kuma azhar zai azhar zai bai samu sallah wannan kuma yace assalamu alaikum ya halatta a karanta ayatul kursiyu cikin sujjada bai halatta ba domin ayatul kursiyu aya ta alkur'ani mun fahimta hadisi kuma ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 479 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida manzon Allah ya ce ku saurara ni an hana ni in karanta alqur'ani ina ruku'u ko sujjada mun ji ayatul kursi kuma tana cikin mi to a daina wannan yake cewa buɗe baki da sahur mutum zai iya amfani da kiran sallar adb ko adb ya ke kiran sahur ko kuma zai amfani da kiran sallar ladan ne idan abin da aka dan fomin irin na waya din nan ana iya amfani da shi zai ya wadatar babu baya sabawa to za a iya amfani da shi zamani ne kawo eh amma idan kuma wata kila ana samun bambanci to anan kuma bai kamata bai halatta a yi amfani da shi ba amma idan babu wata matsala to shari'a ba ta hana ba tunda zamani ne zo da haka akwai abun eh, yanzu ko tasbihi mutum yake iya da abun counting ko a hannun shi maimakon iya da hannu zai iya amfani da wannan babu laifi zamani ne tunda bai ci kalo da shari'a ba amma idan yana iya yiwuwa ma yanzu wannan abun ma ya fi waɗansu ladanan wato kiyaye lokaci ba domin ladanai watakila wani ladan yunwa ta ibe ya zo masallaci zai kira sallah sai bacci ya kwashe shi sai an sha zuwa da kusan minti goma sai tashi ya kira kaga ya riga ya cuci mutane da dama da suke nan suna ta jiran ya kira to idan dai wannan wato lokacin yana yana yi babu wata damuwa to za a yi amfani da shi wallahu a'lam wannan yace shin ana yin tasbihi lokacin rukuku da sujjada ne kafin addu'a ko dai a rukuku ne kawai ba a yi a sujjada tasbihi akwai na na na ruku da ake subhana rabbiyal azim ko a a a a a a'la wannan babu laifi kowanne ka faɗi nashi amma maganan yin addu'a kuma hadisin da ya tabbata a cikin sai muslim wanda na faɗa ɗazu a cikin shi ne manzon Allah wanda yake cewa hadisin 479 wa amma sujudu fajtahidu fi du'a in ka ce subhanu rabbil a'la to anan kana da damar da zaka yi addu'a to sai kai amma wannan limamin ko baya dadewa haka ne daga ayin shafshaf ya dago to in ka dan samu dama ka subhanu rabbil a'la su uku ko su daya suka ce ya Allah aure eh. daga nan kuma idan an gama sai ka dago to babu ne domin wataƙila ka san abin shakwat ne tunda aure ne da moka ko kuma wataƙila idan dala ce da moka kana yi to limamin ba zai baka ka dinga cewa ya Allah akwai kaza akwai bukatar kaza akwai bukatar kaza kana yi sai ka ce Allah jala sai ka daga Allah ya gafarta mana wannan yace assalamu alaikum malam akwai wasu daga cikin musulmai idan kai musu sallama ba sa amsawa ko ka ba su hannu ba sa karba wai su manya ne <laughs> a addinance ya dace bai dace ba Allah gafarta mana to bari mu ci hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal 3870 yace inna bayna jay sa'a taslim al-khassa dab da tashin alkiyama manzon Allah yace ba kiyama ba za ta tashi ba har sai an samu yin sallama na daban waɗanda su ba kowa cewa sallama ba kiyama ba za ta tashi ba in manzon Allah sai an samu haka to mu koma shi manzon Allah yana sallama ga yara kanana ma eh yana yi hadisin Anas ibn Malik wanda yana cikin Sahih Bukhari hadisi na 6247 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kame da shi Anas yake bada labari ya wuce yara kanana su ce assalamu alaikum sai aka ce a ah, har yara kanana ma suka musu sallama sai ce kana nabi ya fa'alu ai magana ta kai annabi yana yi to tunda annabi yana kai waye to su manyan da suke ganin manya ne to sai su tanadu da jahannama tunda kai kana ganin kai ka isa wani kaskantacce ne ko kuma a'a wulakantacce ne ko kuma talaka ne kai ba za ka miƙa mai hannu ba to wannan kuskure ne Allah ya gafarta mana Allah madaukin sarki ya zata da mu bari mu tafi kan ayoyin da muka kwana kai bismillah mala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa atii'u allaha wa atii'u rasul fa in tawallaytum fa innama ubangiji ta'ala yake cewa wa atiiu Allah wa atiiu Rasul ku yi da'a ga Allah sannan kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawallu idan kuka juya baya kuka ki yin da'a ga Allah kuka yi kuka ki yin da'a ga manzon Allah fa inna ma ala rasulina al-balagh al-mubin fa inna ma kawai ala rasulina yana ga shi dan sakon mu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al balagul mubin isarwa wanda yake mabayyani domin ya riga ya gama isar da sakon Allah idan kun kalfa kanku idan kun bi kanku Allah ya gafarta mana shi yasa Allah ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul Malami suke ce yin da'a ga Allah subhanahu wataala shine a kadaita shi da bauta shi kadai ne shine yin da'a ga Allah subhanahu wataala sannan kuma abu alkur'ani duk karantarwa da alkur'ani ta zo da shi to kai imani da shi wannan shi ne da'a ga Allah wa abiqur rasul ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bittiba'i sunanihi abu sunnonin sa duk abin da yazo da shi ya karantar to ayi kokari a dauka ayi amfani da shi ina fata muna fahimta hadisi ya tabbata a cikin uh, musnad imam ahmad bin hanbal 17,174 ya kara tabbata 17,174 da ɗari ɗaya da tasa'in dubu goma sha bakwai da ɗari ɗaya da tasa'in da hudu hadifin ya tabbata a cikin sunan abi dawud dubu hudu da ɗari shida da hudu hadifin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi dubu biyu da ɗari shida da sassin da hudu ibn majah hadifin na sha biyu ibn hibban sha biyu addarimi ɗari biyar da tamanin da shida hadifin ya tabbata a cikin albaihaqi mujalladi na tara shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya da shafi na ɗari uku da talatin da biyu ya inganta shi a cikin almishkat hadifi na ɗari ya sake inganta shi a cikin sayyid jami hadisi na 2646 hadisin ya ƙara inganta shi 2643 ya sake inganta shi a cikin as-silsilatu sahiha hadisi na 2780 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inni utitul kitaba wa mithluhu ma'a manzon Allah ya ce ku saurara ni an bani littafin alqur'ani wa mithluhu ma'ahu da kwatankwacin irin shi shine sunna kenan alqur'ani da sunna aka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan idan mutum ya bi alqur'ani ya bi sunna ya yi da'a ga Allah sannan kuma yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mana fahimta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wani ya kuskura ya je ya zauna ala arikatihi ya zauna akan gadansa ya dinga ce ya dinga faɗa ma mutane alaikum bi hadha alquran ku rike wannan alqur'ani alkur'ani duk abin da ya zo da shi na halal to ku halarta shi duk abin da ya haramta to ku haramta wani ya rike alkur'ani kadai babu ruwan shi da sunna to wannan kafirci dole sai ka hada guda biyu shine kai da'a ga Allah sannan kuma kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mana fahimta ku duba littafin i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin mujallad na biyu shafi na 307 ibn al-qayyim yake cewa ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ta fuskoki ɗayan uku ɗaya ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa muwafiqatun lil qur'an tana zuwa ta yi daidai da alkur'ani shi yasa za ka ga akwai ayatun alkur'ani mai girma ga hadisi daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara bakin ɗin wannan ayar haka ne babu magana cin karo babu magana cin karo da juna ɗaya kenan na biyu a sunna ita sunna tana zuwa muwabbahatan wa mufassiratan tana zuwa mai ƙara fayyacewa da ƙara yin fassara da ƙara yin sharhi lima utimila fil qur'an ga abin da aka tunkule shi a cikin alqur'ani domin akwai aya da take cikin alqur'ani mai girma fassara ta ba ta iya fitowa a fahimce ta sai an dauko hadisai an hada a waje dai kafin ma'ana ta fito bibi ina fata muna fahimta na uku ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ne muharrimatan aw mujibatan lima sakata an bil qur'an tana zuwa tana haramtawa ko kuma ta wajibtar da abinda da alqur'ani yayi shiru akai domin akwai hukuncin da ba a samu shi a cikin alqur'ani sai a ina sai a sunna sai daga bakin manzon Allah ake fahimta mun fahimta a kenan yin da'a ga Allah alqur'ani yin da'a ga manzon Allah sunna sai mutum ya hada su guda biyu kafin ma ya kasance ya kasance mai yin da'a ga Allah sannan kuma yana yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yiwuwa haka kawai ka ce kai mai da'a ne ga Allah amma kuma ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka mai da'a ba in ka bar manzon Allah to kai asara Allah ya gafarta mana shi yasa Allah ce wa abiu Allah wa abiu Rasul ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Aqa ibn Abi Rabah in ka duba littafin sunan na ajami 225 yake ce ta'atuhu ittiba'ul kitabi was sunna da'a ga manzon Allah shine bin alqur'ani da kuma hadisi sai mutum ya bi alkur'ani ya bi hadisi to shine ne yake kasancewa ga yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan mana fahimtar wannan idan mutum ya bi alkur'ani ya bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kasance mai biyayya ga Allah da kuma manzon sa domin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ce wa abi'u Allah sai ce wa abi'u rasul ita ta'atul rasul tabi'atun li ta'atillah da'a ga manzon Allah tana bibiya ne idan an yi da'a ga Allah to sai ayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a idan mutum ya ma manzon Allah da'a to yawa Allah eh aya ta tabbatar da wannan cikin suratul nisa aya ta 80 man yubi'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya ma manzon Allah da'a yawa wa yawa Allah da'an gaba ɗaya ake haɗawa in kawa Allah da'a to kama manzon Allah amma idan kama manzon Allah to kawa Allah ji Allah ina fata mana fahimta mu koma cikin suratul nur ayata 51 52 inma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na su mu'minai idan aka kira su zuwa ga wani abin da yake ya shafi labarin addini sai sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi da'a sai Allah ce wa ulaika humul muflihun waɗannan sune ne waɗanda suka rabauta Allah ya sa mana daga cikin su sai Allah ce wa man yakhsha Allah wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah da kuma manzansa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah kuma yaji tsoron Allah wa yattaqihi kuma ya kiyaye dokokin Allah fa ulaika humul faizun waɗannan sune ne waɗanda suka rabauta ta ko ina idan kana duba cin alqur'ani mai girma sai kai da'a ga Allah sannan kuma kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan dalili waɗansu daga cikin magabata su tsananin yadda suke bibiyar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa san akaba su sun wuce maganar wai a ce a yi kaza ko kar a yi kaza a'a idan manzon Allah suka fahimci yayi wani abu sosai sun yi kokari sun yi saboda tsananin bin manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin sharh shifa mujallad na biyu shafi na saba'in 77 haka nan ibn Abdulbar a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi shi ma din mujallad na biyu shafi na dubu biyu goma sha bakwai. ibn Abdulbar bar yake bayani akan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani ana kiran shi ishaq yake cewa imamu qatada da ja'far bin muhammad da imamu malik da al-a'mash su sun kasance idan za su karanta hadisin manzon Allah ma sai su tsarki hadisin ma sai su tsarki sai sun kasance cikin tsarki alwala kafin su karanta in ji abu ishaq yake cewa ni da idanuna na ga al'amash yana so zai karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai da alwala thumma tayammama sai taimama. Allahu akbar gama masu girmamawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba iri na da kai bane mu koma cikin alqur'ani mai girma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakkahu Allah fi aqlihi wa qalwa shi Allah ya tsarkake ka dan ka san babu rutani ba irin kwakwalwa ta da taka bace an tsarkake kwakwalwa ina fata muna fahimta Allah ya tsarkake ta shine Allah subhanahu wataala ya labarta mana a cikin suratul najm aya ta biyu sai ce me dai sai ce ma dalla sahibukum wa ma qawa ma dalla sahibukum wa ma qawa abokin nan naku ma dalla bi bace ban ji Allah wa ma qawa sannan ko bi tabi ban ji Allah sannan Allah sai ƙara tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkake wanda yayi mai sai ya tsarkake shi akan duk abin da zai fada sai ce wa ma yanfiqu anil hawa aya ta uku kenan cikin suratul najm sai Allah ya kara tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkake wanda Allah subhanahu wataala mai sai Allah ya tsarkake shi akan duk abin da zai gani suratul najm aya ta 11 sai Allah subhanahu wataala ce ma zaqa basaru wa ma tafa ganin sa baya tucewa kuma sannan baya wuce inda aka ce kalla sai Allah madaukakin sarki ya kara tsarkake shi fi sadrihi hatta kirji shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake suratul asharh Allah yace alam nashrah laka sadrak sumbu wato bude kirjinka ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala zuciyar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sai da aka wanke ta kamar da Allah ya faɗa mana cikin suratul najm aya ta 11 sai ce ma kazabal fuadu ma ra'a can da ce ma zagal basaru aya ce ta 17 ina fatan muna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala da kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai da ya tsarkake shi shi din gaba da aka ne da shi mai tsarki ne shi ma din Allah madaukin sarki a cikin sosai sharhi sai yake cewa wa rafa'na laka bi ko yake ce yake wa wada'na anka wizraka mun daga maka dukkan wani zunubai to manzon Allah babu zunubi da tare da shi ko daya sannan Allah subhanahu wataala ya ce mun daga ambatansa kuma nan ma Allah sai da tsarkake shi sai ce wa rafa'ana laka dhikra ina fata mana fahimta sannan Allah subhanahu wataala kuma ya sanya shi shi din gaba ɗayansa sai yake cewa yana kan waɗansu ɗabi'u kyawawa suratul qalam aya ta hudu wa innaka la'ala khuluqin azim shi manzon Allah Allah bai kyale shi haka kawai ba shi da aka ce mu bi shi sai Allah subhanahu wataala kuma ya sanya shi shi mutum ne gaba ɗayan ɗayansa ne haƙuri. suratul tauba aya ta 128 Allah ke bil mu'minina raufur rahim shi ga mu'minai mai tausayi ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wataala bai kyale shi haka kai ba saboda matsayin shi a wajen Allah sai da Allah ya da rayuwarsa duk duniya babu wanda Allah ya yi rantsuwa da rayuwarsa tun daga farkon al'ummar duniya ila yawmin qiyama sai shi kadai Allah sallallahu alaihi سورة الحجر آية 72 الله يقول لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون الله يقول لأمرك نار إذا لا يواجهك الله أكبر shi isa abdullahi bin abbas a cikin adjala'il nubuwa na imamu bayhaqi mujalladi na biyar shafi na 375 da kuma 77 yake cewa Allah bai taɓa yi rantsuwa da halittar wani dan adam ba cikin halittun shi gaba ɗaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sunan annabi Muhammad da kake gani daga cikin sunan Allah aka tsago shi وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم yake cewa Allah subhanahu wataala ya gwama sunan shi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yujallahu dan ya daraja shi ya daukake shi wa shakka lahu min ismihi sai Allah ya tsago suna daga cikin sunayensa sai ya sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yujillahu dan ya daga daraja shi sai ce fadlul arshi mahmudun li al arshi shine abun godiya wa hadha muhammadu ga kuma mai godiya Allahu akbar to shi ake so mu ma da'a shi manzon Allah wanda Allah ya tsare shi aka fitar da shi daga cikin tsarin yadda aka wato aka aka aka aka halicce sauran al'umma shi an halicce shi amma sai aka mai abubuwa na daban wanda ba irin da kowa da kowa ba to shi ake so mu mai da'a to anan da Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'u Rasul ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekenan yin da'a ta zama wajibi kenan eh da'a ta zama wajibi hadisi ya tabbata a cikin uh, mufti da imam ahmad bin hanbal 1649 hadisin ya tabbata cikin shawahid cikin Sayyid bukhari hadisi na 1406 hadisin ya tabbata hadisi na 963 hadisin ya kara tabbata hadisi na 2955 hadisin ya kara tabbata hadisi na 755 hadisin ya kara tabbata 7,722 7,722

ya tabbata a cikin sunan na Abu Dawud hadisi na 2626 sunan na Tirmidhi 1593 2676 hadisin ya kara tabbata 2199 hadisin ya tabbata a cikin sunan Nasa'i 4151 hadisin ya kara tabbata a cikin sunan Ibn Majah hadisi na 42 43 biyu da ɗari takwas da sittin da sittin da sittin da sittin da hadisin ya ƙara tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal guri talatin da takwas ya tabbata dubu hudu da ɗari biyar da sittin da biyar dubu hudu da ɗari shida da sittin da takwas dubu biyar da ɗari biyu da tamanin da biyu dubu biyar da ɗari bakwai da saba'in da ɗaya dubu shida da ɗari biyu da sittin dubu bakwai da dari biyar da hamsin hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu shida da dari biyu da sittin dubu bakwai da dari biyar da sittin dubu bakwai da dari biyar da arba'in da daya kai mun kyale haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Ummul Husain take ba da labari a hadisin da yake cikin Musnad 1953 take cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah da kunni na wa huwa yaktubu ala al-minbar yana kutuba akan mumbari yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullaha ku ji tsoron Allah wasma'u ku ji wa atiu kuma Allah da in dai kuna so ku rabauta to kuma Allah subhanahu wa ta'ala da shi sa idan ka kuma cikin suratul ahzab aya ta 71 Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda yawa Allah da manzon sa da'a ya rabauta rabauta mai girma to shi sa Allah ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul to wajen kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa guda shida ka duba littafin ah, al-ibda fi bayani kamal shar'i wa khatar shirki na Muhammad bin Salih al sha biyu na ashirin da daya da da ashirin biyu. sai da ya buturo da abubuwa guda shida waɗannan abubuwa guda shida duk ibadar da zaka wa Allah in dai bai dace da ɗaya daga cikin abubuwa guda shidan nan ba to kada ka ce kana bin manzon Allah ƙarya kake mun fahimta na ɗaya asbab dalili wani dalili ne zai sanya ka bauta wa Allah sai idan akwai dalilin a cikin shari'a mun fahimta akwai dalili da yake kai idan babu dalili to ka ajiye shi za mu ce maka ya tabbata guri kaza domin ka je ka duba babu maganar wato wace akwai waɗanda suke maganan raya daren lailatul daren isra'i da miraji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi su raya shi da yin tahajjudi an yi isra'i da miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai su ce a wannan daren tun da a watan rajab ne 27 to sai su ce to a wannan daren sai su tsaya su karatun alqur'ani ana salloli to wannan bidiya ce a ina aka samu wannan asbab kenan na biyu aljin jinsin ibadar da za ka yi shin akwai irin jinsin ta a cikin addini amma yanzu kun san akwai mutane masu kiran ibada iri iri wanda babu irin jinsin wannan ibada shi sai ya zo ya kirkiro ya dinga yi to idan kana yi babu shi a cikin addinin Allah ka ajiye kawai mun fahimta sannan na uku alqadar gwargwadon yadda aka ce ayi an ce mi sallah azhar raka'a hudu sai kuma ka zo ka ce a inni ajidu quwwa ina jin karfi raka'a bakwai zai kana da lada baka da lada sannan na hudu alkaifiya yanayin da aka ce kai an ce ga yadda za ka yi ka yi kabbara ka karanta fatiha sannan ka yi karatun alkur'ani mai girma sai kai kuma ka ce a'a in ka karanta fatiha ma ya wadatar ba sai ka karanta sura ba Allah ce fakara kuma ta tsara min alqur'an to idan mutum yayi ibadar Allah ba zai karba ba sannan na biyar azzaman zamanin da aka ce a yi ibadar yanzu mutum yanzu a lokacin nan lokaci ne na umara sai mutum ya ce shi aikin hajjin sai yanzu zai idan ya yi Allah ya karba ba zai yi ba ne zamani sai almakan duk wajen da aka ce ka yi an ce mutum ya je yayi itikafi a masallaci masallacin ma na juma sai ce shi itikafin sa a gida zai idan ya yi zai sami lada ba zai sami lada ba wannan shi ne abubuwa guda shida in dai ibadar mutum bata dace da ɗaya daga cikin abubuwa guda shida nan ba to bai da ibada a wajen Allah ina fata mana fahimta wa abi'u Allah wa abi'u Rasul ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ana so a koje mu shabbatin ya kasance cikin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta'atullahi khairu maktasaban abdu ta'atullahi khairu ma lazimal abdu fa kun ta'i'an lillahi la ta'siyannahu fa kun ta'i'an lillahi la ta'siyannahu ما هلاك النفوس إلا المعاصي فاجتنب ما نهاك لا تقربنه إن شيئا هلاك نفسك فيه ينبغي أن تصون نفسك عنه لذلك في مغبتا يتشوى da'a ga Allah subhanahu wataala ne babban abin da dan adam zai yi wa Allah Allah ya fi son wannan ka bin tsari allillahi ka kasance cikin da'a ga Allah subhanahu wataala idan kana so raba rabata duniya da lahira ma halakun nufusi illa maasi babu abin da yake halakar da al'umma sai saba wa Allah fajtanib ma na haka mutum ya nisanci abin da Allah ya hana shi la ta tarabanna karka kuskura ka kusanci abin da Allah ya haramta in sai an halaku nafsika fihi idan wani abu akwai halakar a cikin sa baki an tasuna nafsaka anhu to ya kamata mutum ya kare kanshi daga wannan abun domin kada ya halaka bari ku ji duniyar nan da kuke ganin ta in ban da Allah ya sanya akwai masu bautata wa Allah to da Allah ya kuli kulun kubra da a duniya gaba daya saboda masu bauta ne akwai in ka zuba littafin lafa'ifin ma'arif na ibn rajab al-hanbali shafi na 173 yake faɗan waɗansu bayan Allah ne suka yi mafarki bayan Allah sai suka yi mafarki cewa ga mala'ikun Allah sun sako daga sama mala'ikun da suka sako daga sama sai mala'ikun sai suke cewa in ji waɗansu daga cikinsu iktafu bi hadhihi al-qarya wancan garin a kifar da shi mana sai ɗaya daga cikin mala'ikun sun ke cewa kai kaifa naftu bihim ya za a ce za a kifar da su wa fihim qa'imun yusalli ga wani can yana sallah ga wani can yana karatun alqur'ani albarkacin wannan shi ya sanya aka tafarwa sai ɗaya kuma daga cikin su shi ma yana mafarki sai ya ji wani wani shi kuma yana cewa لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم كبد يصومون لدكتكت الأرض من تحتهم سحرا لأنهم قوم سوء ما يطيعون sai yake cewa in ba dan waɗannan da suke da wurdi na nafulfuli na sallah ba da waɗancan da suke yin azumi na nafulfuli monday da alhamis ya ce wallahi da allah ya jarkake al'umma gaba ɗaya saboda mutanen da suke cikin gari gaba ɗayansu yawanci ba sa wa allah da'a wannan ya yi daidai da hadisin da yana cikin musnadin bazzar amma hadisin ba'ifi ne 2193 manzon Allah yake cewa mahlan anillahi mahlan saurarawa daga wajen Allah saurarawa laula ibadu ruka in ba dan bayin Allah masu ruku ba kun ji wa abfalu rudda da yara kanana da ake shayar da su wa Baha'imu mutta da dabbobi da suke yawo ake shayar da su la subba alaikum al'azab subba wallahi da an kwararun ku da azaba kwararowa wannan yayi daidai da magana wani wani mawaki da yake cewa laula ibadu lillahi rukka wa sabiyyatun min al-yatama rubba wa muhmalatin fil fata fil falati rukka la subba alaikum al-azab al-muja yace wallahi in ba dan bayin Allah na kware da suke ruku ba da kuma yara ƙanana da ake shayar da su wa muhmalatin fil falati rutta da kuma dabbobi da aka zubar da su a cikin dokar daji suna kiwo wallahi da Allah ya zubo muku azaba da za ta cutar da ku gaba daya albarkacin waɗanda suke wa Allah da'a yanzu waɗanda suke yin da'an kaɗan ne amma waɗanda suka baɗi sun bar da'ar da'ar kuma sai kayi ta yadda shari'a ta ce kai hadisi cikin sahih muslim 1718 man amila amilan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rajul duk wanda ya wani aiki babu umarnin mu akai inji manzon Allah ya ce amiyar mai da aikin sa Allah ba zai karba ba a kenan aikin ka sai ya dace da umarnin Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ka'ida fiqhiyya ka'ida ce ta malamin fiqh wa kullu fi'li ta'atin mahdhur siwa alladhi fi shar'ina mazkur kunji wa kullu fi'li ta'atin mahdhur duk wani aiki na da'a da aka ce ayi to haramun da ka aikata shi a cikin duniyan nan siwa alladhi fi shar'ina mazkur in ba wanda a cikin shari'a aka ambace shi aka ce ba to duk wani aikin ibada in dai ba addini ne Allah da manzon suka ce kai ba to ka ajiye shi baka da lada wajen Allah wannan ka'ida ce fiqhiyya ma'ana kenan mutum ya bautata wa Allah subhanahu wata'ala bima ja'a fil kitabi was sunna laysa fiha ziyadatun wala nuqsan yadda zaka bautata wa Allah babu ƙari babu rai sannan kuma kada ya kasance akwai tazyirun shay'un min sifatiha yadda aka ce kai ibada ka dan canza yanayin da kamar ta gyaran aski to wannan kuskure ne kun san a duniya babu waɗanda suke jin zafi irin yan bid'a mutum ne zai kirkira abu amma sai dinga jin zaki wai dan me za a dinga faɗan gaskiya ka duba littafin majmu'ul fatawa mujalladi na ashirin shafi na 161 shaykhul islam ibn taymiya yake cewa la tajidu qatta mubtadi'an ba za ka taɓa samu wallahi kan bid'a a rayuwar shi ba kan bid'a gaba daya illa wa huwa yubghidu face yana jin haushi yana jin zafi akan duk wani abu allati tukhalifu ahwa'ahu duk wani abu da ya saba kan zuciyarsa to yana jin haushin wannan nassin Al'ƙur'ani ne ko hadisi ina ba ta mana fahimta yana jin zafi wa riwayatuha wa tahaddathu biha yadda za a dauko riwayar yadda za a faɗa sai dinga jin haushi wai dan me za a dinga karantawa kai wa yubghidu man yaf'alu dhalik wanda yake faɗan hakan ko yake aikatawa haushin sa dan bid'a yake ji wai dan me za a zo a dinga faɗan abin da yake kai ba gaskiya bane ba gaskiya bane tunda babu alqur'ani babu hadisi yaya mutane za su zo su ringa bautata wa waɗansu a ce kuma ba za a faɗa ba kun ƙirƙira abu kun sanya a cikin addinin Allah wallahi idan mutane ba sa wa Allah da'a da manzonsa hatta duk abin da kuke yi ko addu'a kuke yi Allah ba zai amsa ba Allah ba zai amsa ba ku duba littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi mujalladi na biyu shafi na 122 Ibrahim bin Adham ya wuce cikin kasuwa da ya wuce cikin kasuwa sai mutane suke ce mai mu fa muna ta roƙon Allah wala yustajabu lana Allah baya amsa mana sai Ibrahim bin Adham yake cewa li anna qulubakum saboda zukatan ku ma bi ashara sun mutu da abubuwa guda goma to ba zukatan su sun mutu da abubuwa guda goma sai suka ce to ka faɗa mana waɗansu abubuwa ne guda goma da zukatanmu suka mutu a kai wanda in maroƙi Allah Allah baya amsa sai ce na ɗaya annakum arabtum Allah kun san Allah kun san Allah amma falam addu haqqahu haqqin sa ba bashi na bauta sai suka ce eh wannan gaskiya ne muna saba wa Allah sai suka ce to na biyu fa sai ce na biyu annakum za'antum annakum tuhibbuna rasulullah kuna kuna rai cewa wai ku kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa lam ta'malu bi sunnati ba ku aiki da sunnar shi haka ne sai suka ce eh kurai ku akwai in bid'a a cikin mu sai ce na uku annakum qara'tum alqur'ana kuna karanta alqur'ani mai girma amma walam ta amalu biji ba ku aiki da alqur'ani kaga duk waɗannan rashin da'a ne ga Allah da manzansa sai suka ce eh kwarai ku akwai a cikin mu sai ke cewa akaltum ni'mallah kuna cin ni'imomin Allah amma kun kasance ba ku ba da haƙƙin wannan ni'imomin da Allah ya ba ku ina fata muna fahimta sai kuma wannan yayi daidai da faɗin Allah subhanahu a cikin suratul nahl aya ta 71 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون الله yana cika muku ni'imomin sa ne dan ku ka kanku zuwa ga Allah saboda me Allah shine ya sanya muku zilalan inuwa waja'al lakum min al sannan ya sanya muku daga cikin duwatsu a kananan gidaje kuna iya fitar da gidaje a cikin duwatsu yanzu ka je Saudiya ka gani da za a buɗe shi a yi gida a wajen haka ne dutse ne za a buɗe shi a dinga bi ta kafan shi Allah ya ce na muku wannan ne dan in cika ni'imata a gare ku idan na cika muku kuma ku dinga gode mu ku miƙa kanku zuwa gare ni ku dinga bauta mu sai Allah ya ce fa in tawallau idan har kuka juya baya fa inna ma ala rasulillahi balagul mubin annabin mu dai ya riga ya isar da sakon Allah to shi ma Ibrahim bin Adham sai ce to laifin ku kenan sai ce na biyar qultum innal jannata haqqun kun ce aljanna gaskiya ne walam ta'malu laha amma ba ku yin aikin da zai kai ku gidan aljanna sai suka ce kwarai eh, kuwa sai ce qultum inna an-nar kun ce wuta gaskiya ne walam tahrubu minha amma kun ki guje ma ita wutar sai suka ce eh wannan haka ne sai ce qultum inna al-maut kun ce mutuwa gaskiya ne amma walam ta'tabidu laha ba ku lura da yadda mutane suke ta mutuwa domin ku wa'azu sai suka ce kwarai eh, kuwa sai in tabahtum minan nauni kun tashi daga barci. washtagaltum bi uyubin nas kun shagaltu da aibubbukan mutane wa taraktum uyubakum amma kun bar aibubbukan ku ka san kowa iya da laifi amma sai dinga hango na wani sai suka ce eh kwarai ko muna yin haka sai kuma yace to na karshe da fantum mautakum kun je kun binne mamatanku walam ta'tabiru lahum ba ku lura da cewa sun waɗannan mamatan sun bar duniya kuma wata rana za ku bar duniya me yasa ba za ku wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a abubuwa guda nawa kenan guda goma duk dan adam idan ya kuskure ya bar waɗannan abubuwa to ya shiga cikin halaka hatta mu ma a cikin wannan zamani idan muka kuskure muka bar waɗannan abubuwa to halaka za ta zo mana shi sa Allah ce wa atiu Allah wa atiu Rasul ku yi da'a ga Allah subhanahu ta'ala wa atiu Rasul sannan ku yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce laysa mujarradu laysa mujarradu qasidatin tughanni biha fi shahri rabi ba wai kawai waka ce mutum zai je kirkira ya dinga dan rangadawa musamman an shiga watan rabiul awwal wai shine shine san san manzon Allah ba ta'fi ilaha wa anta taz'amu hubbahu هذا الأمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع إن دا كنا Allah na gaskiya ko kuna كنا Allah, wanda yake دي Allah na gaskiya ai أي wa Allah داعا innal muhibba lallai masoyi liman yuhibbu ga wanda yake so mutiku zai mai da'a to ya kamata mu ma Allah subhanahu ta'ala wa ta'ala da sai Allah ce fa in tawallu ko fa in tawallaitu in har kuka juya baya fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin to annabin mu dai ya riga ya isa da sabon Allah ina fata muna fahimta ashe kenan kalma ta tawallau game da muka faɗa jiya shine al-insiraf kada mutum ya kuskure ya juya baya duk wanda ya kuskure ya juya baya akan karantarwar da Allah subhanahu wata'ala suka yi ko kuma suka ce ayi to lallai ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya aiko annabinka kuma annabinka ya riga ya isa da sakonka kada mutane su kuskura su saba wa Allah ku saurara ku ji Imam Malik rahimahullah yake cewa a cikin littafin wato al-muwafaqat a cikin littafin wato littafin wato al-muwafaqat shafi mujalladi al-i'tisam kai na al-muwafaqat mujalladi ne shafi na 49 sai yake cewa ma lam yakun yawma idin dinan lam yakun al-yawma dinan ku saurara ku ji duk abin da ya kasance a lokacin annabi ba addini bane to yanzu ma ba addini bane mun fahimta domin akwai mutanen da za su zo da abu yanzu sai su ce a'a ai wannan abin addini ne gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا تي ذاك دو انا ابو دوك الدين الله ني شي sai الله تي فان توليتم اذن idan kuka بايا كلمه تولي tawalli tana متين يا ya بايا يا ya ci يدي دي wannan الله سبحانه وتعالى في سوره سوره محمد آية 38 ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم إذا بك سوريا بايا yastabdil qauman kuma Allah zai iya juye waɗansu mutanen waɗanda ba ku ba ina fata muna fahimta suratul fatih aya ta 16 wal lil mukhallafina min al-a'rab yatad'una ila qawmin uli ba'sin shadidin tuqatilunhum aw yuslimun fa in tuqi'u yu'tikum Allahu ajran hasana Allah ya ce idan kuka yi da'a Allah zai ba ku lada kyakkyawa wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl amma Allah ya ce idan kuka juya baya kamar da kuka juya baya da tan yu'azzibukum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaban mai tsanani Allah ya kare ashe kenan mutum kada ya kuskure ya juya baya akan karantar wacce aka ce an karɓan mai an ce mana mu yi kaza to mu kasance mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahih jami 676 yake cewa Abu Zar idza tabaqa ahadukum marakan falyukthir ma'ahu idan ɗayan ku ya dafa romo a gidansa manzon Allah ya ce ya yawaita ruwansa thumma linawin darahu shay'an minha sai dan ibar roman ko da babu nama kaga karantarwa ce ta manzon Allah sai ka ɗan iba roman ka nemi makocinka idan babu naman ka ce to ga roman nan kai ma ka ɗan lasa amma in irin mutanen mu ne yanzu aka kawo mai romo zai ce kaji sai ka ce ya ɗauke ni maye wai romo zai kawo ya ki kawo min nama a shekarantarwa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ku guje mata ba wa in ka tawallau kama tawallaitum min qabl yu'azzibukum azaban alima duk mutumin da ya juya baya to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai juya mai baya ina fatan mana fahimta Allah madaukin sarki ya gafarta mana to sai Allah ce Allahu la ilaha illa hu Allah shine kadai la ilaha illa hu babu wani abun bauta sai shi jiya mun yi bayani akan menene ma'anan kalmar la ilaha a cikin alqur'ani mai girma ko to ita kalmar la ilaha tana warwaruwa da abubuwa guda bakwai na daya kamar yadda mu duba littafin alhakami mujalladi na daya shafi na 401 yake cewa من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا وبشروط سبعة قد وجدت وفي نصوص الوحي حقا وردت بالعلم والعلم والعلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه وان ابو بكر guda لا العلم علمي لا اله الا الله ilaha illallah me take dauke da ita ilimin shine ka san waye Allah tukunna wannan ya daidai da fadan Allah subhanahu wataala a cikin suratu Muhammad aya ta 19 fa'lam annahu la ilaha illa ka san cewa shine la ilaha illa shi Allah shi kadai sai ka san wannan sannan na biyu shine mutum ya samu yaqini a zuciyarsa cewa eh Allah shi kadai al-ilmu al-yaqin yaqini cewa ai eh, Allah shi kaɗai ne bai da abokin tarayya shi kaɗai ne ina fata muna fahimtar wannan wannan yayi daidai da fadan Allah subhanahu wataala a cikin suratul hujurat aya ta 14 inna ma kana qawlan Allah ya ce inna al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi وإذا كانوا معه على حقوق إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله التي أولئك هم الصادقون muminai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa su kadai wata hadu bi amwalihim kuma suka yi jihadi da dukiyar su mun fahimci wannan sannan na uku mutum ya samu gaskiya cewa eh kalmar ta gaskiya ce Allah shi kadai ne mun fahimta suratul ah, kafi ah, suratul ankabut aya ta biyu da ta uku alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna kadibin mun fahimci wannan sannan akwai kuma al yi dan Allah ka yadda da cewa eh zuciyarka tsakaninka da Allah Allah shi kadai ne suratul aya ta da ta uku fa'budu illaha mukhlishan sallahu din ala lillahi ad ku bautata wa Allah shi kadai ala lillahi ad-din khalis yake cewa babu wani addini tsarkakakke a wajen Allah sai addinin musulunci mun fahimci wannan sannan kuma mutum na ƙarshe shine ɗan adam ya samu wato alƙabul ka yadda ka ƙarfa ka miƙa wuya Allah madaukin sarki cikin suratul Luqman aya ta 22 yace wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa duk mutumin da ya miƙa wuya ya miƙa kanka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa hakika wannan yayi riko da igiya mai karfi ina fata muna fahimta to ita la ilaha illallah tana da sharuɗi idan ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗin aka karya shi aka breaking ɗinsa to shikenan dan adam ya fita a cikin nahiyar musulunci kai da Allah shine shi kadai ina fata muna fahimta shi Allah shine ake neman sa da bukata idan mutum ya faɗi la ilaha illallah ya gama yin nasara akwai wani hadisi cikin uh, muslim imam ahmad bin hanbal dubu goma sha tara da hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji wani sahabi yake cewa na ji manzon Allah a cikin garin makka lokacin da yake kira zuwa ga addinin Allah yana cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku rabauta duk wanda ce la ilaha illallah zai samu nasara Allah kada ku juya baya juya baya ita ce masifa ku duba wasiƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikawa ya aika wa hilqan hadithin yana cikin sahih bukhari hadithi na bakwai hadithin ya karanta bada cikin sahih bukhari hadithi na 51 hadithin ya tabbata 2681 hadithin ya karanta bada 2940 78 3553 hadithin ya tabbata a cikin sahih muslim hadithi na 1773 hadithin ya tabbata a cikin sunan abi dawud 2536 sunan na tirmidhi 2717 hadithin hadisin ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal 2370 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiƙar cewa yi bismillah min Muhammadin rasulillah kun ji ila hirqal azim rum sai ce aslim taslam ka musulunta ka kubuta yubtika Allah ajraka marratayn Allah zai baka ka guda biyu mun fahimta ya yi daidai da hadisin da ke cikin sai bukari da rana na faɗa duk wani ahlul kitabi idan ya yi imani zai samu lada guda biyu saboda ya yi imani da annabinsa sannan ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ke fa in tawallaita in ka zuriya baya fa inna fa inna ma alayka ismal arsiyin dillefin al'umma kai na kanka saboda shi ne sarki juya baya shi ne kin karba to mutum ya yi Allah shi ne komai ku duba wata kinsa da take cikin kafasul hikayat na Ahmad Jalal shafi na 586 wani bawan Allah ne suna tafiya a cikin kwalakwale sai wata iska mai karfi ta zo sai ta dauce mutane akan kwalakwalen sai aka dilmiya da aka dilmiya a cikin kwalakwalen abun mamaki shi kaɗai ya tsira ya ce ni da na farka lokacin da na san na rikice ya ce daga wannan lokacin na san a ina nake al'ummar da suke cikin kwalakwalen sun mutu ba su mutu ba Allahu a'ala yadda yake bada labari sai ce sai ruwa ya kawo ni bakin gaba ina zuwa bakin gaba sai na zauna a cikin ailan ni kadai na rasa me zan yi yace abun mamaki sai na je na samu katakwaye a cikin dokar daji da itatuwa na zo na haɗa gidan da zan dinga zama a ciki domin tsoro na kada wata dabba ta zo ta cinye ya ce ina cikin ɗakin nan sai yunwa ta kama ni sai na ce ya zan yi sai ya ce kawai bari ya je ya kama kibi a cikin kogi domin ya zo ya dafa shi ya shiga cikin kogi ya kama kifaye kenan yana zuwa ya fara kunna wuta ya fara gasawa sai wuta ce ta kama ɗakin nashi sai ta kona mai ɗaki sai ce waye Allah ya Allah dan me kamun haka ya Allah dan me kamun haka hankalin sai tashi yana cikin haka sai kuma ya dawo ce to Allah da sanin ka dai ya Allah ka kawo min mafita a cikin wannan halin kawai sai ga wani jirgin ruwa ya zo har inda yake suna zuwa sai suka ce zo mu tafi sai ce ya aka yi kuka san ina nan wajen sai suka ce wannan wutan da take ci ita muka gani sai muka gano ashe akwai wani a wajen kun san a cikin teku idan an ga wuta ana ganin alamar wani yana neman taimako ne sai suka ce to mun fahimci akwai wanda yake neman taimako shi yasa muka zo ka duba hukunci na Allah an kona ɗakin da ya mallaka dan mene dan a ce shi Allahu akbar ashe kenan bai kamata idan Allah ya jefe ka da musiba ka dauka Allah baya son ka bane shi sa Allah ce Allahu la ilaha illa hu shi kadai ne sai Allah ce wa ala Allah fa tawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'mini suke dogara nan Allah ce wa ala Allah da harful jarri malamai suka ce Allah ya gabatar da majrur kalban harafi na jarra akan kalma wacce take mai zaman kanta menene dalili malamai suka ce Allah ya jingina ta ne ba don komai ba sai dan ifadatul ikhtisas dan a nuna keɓancewa su muminai annal muminina la ya illa ala Allah su muminai ba ta dogara akan kowa sai Allah ina ba ta muna fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa shine limamu masu dogaro ka yadda Allah shine zai iya maka komai shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza azamta fatawakkal idan ka dau harami ka dau niyya zaka yi abu ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala suratul ma'ida aya aya ta 23 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah subhanahu wa ta'ala ne za ku dogara idan ku masu imani irin wannan ayat ta zo daidai wa ala Allah bal yatawakkalul mu'minun a cikin suratu tauba aya ta 51 wa ala Allah bal yatawakkalul mu'minun ga Allah ne mu'mine kadai suke dogara manzon Allah shine jagora na masu dogaro ga Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idan zai fita a gida sai yayi addu'a shi sa manzon Allah yace idan zamu fita daga gida mu yi me mu yi addu'a hadisi cikin sunan Abi Dawud 2595 duk mutumin da zai fita a gida sai ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata sai mala'ikun da suke tare da mutum sai sai hujita wa ku fita, wa wujita an shiryar da kai an isar maka kuma an kare ka babu wata masifa da rarrafa same ka da ka dogara ga Allah shi Allah ana so ka yadda da cewa shine zai iya maka komai ka duba cikin suratul qasas aya ta bakwai mahaifiyar annabi musa alaihi salam allah cewa ya ta ɗanta lokacin da ta haife shi ka jefa shi a cikin ne a cikin teku sai allah ce inna radduhu ilayki wa ja'iruhu min al-mursalin allah ce wallahi za mu jawo miki da shi kuma za mu sanya shi cikin manzannin allah amma saboda ƙarfin imani ka duba cikin yadda kogi amwajuhu yadda kogi yake kaiwa da komowa amma haka ta ɗau jinjirin ta sanya shi a cikin kogin kuma allah ya cika alƙawarin ko bai ci gaba Allah ya cika ka yadda Allah zai iya maka komai ka duba littafin sirru alamin bala mujalladi da dai shafi na 376 Khalid bin Walid an kawo mai guba aka ce ka sha in ka sha sai ka mutu sai karfa sai ce bismillah yana sha sai zo na lafiya sai dai kare shekaru kafin ya mutu a duniya duk wanda ya dogara ga Allah to babu abin da zai same shi Harun al-Rashid ya kira mutanen garinsa saboda ana cikin yunwa ya ce ku dogara ga Allah a je a ci gaba da yin salloli mutanen garinsa suka ji ana ta yin salloli kawai sai ga wani mutum akan titi shi kuma ya zo yana rawa yana tsalle sai aka ce an ce a daina rawa a ne shekantaka saboda Allah ya jarabe mu ya ki kawo mana abinci saboda ana saba mai sai yake cewa ah, ni mai gidana yana da abinci a gidansa buhu buhu ni kuma na dogara da shi zai bani ci don haka ni bana cikin yunwa sai haruna rashid ya ce a ah, tun da haka ne kai ka dogara a kan mai gidanka to a tawakkulu alallahi aula a dogara a kan Allah shi ya fi haka ne idan mutum ya dogara ga Allah ya gama yin nasara manzan Allah shi ne limamin masu dogaro hatta sallar dare idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi hadisi ya tabbata a cikin cikin Sahih Bukhari hadisi na hadisi ya zo cikin sai bukari 1120 ya tabbata 6417 hadisin ya kara tabbata 7785 hadisin ya tabbata 7512 hadisin ya tabbata a cikin sai muslim 769 hadisin ya tabbata a cikin sunan na abi dawud hadisi na 771 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 13418 hadisin ya kara tabbata a cikin sunan na at-tirmidhi 1418 musnad imam ahmad bin hanbal hadisi da da da da dubu dubu biyu biyu 2711 da sittin hadisin ya kara tabbata hadisi na 3368 manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya tashi zai ce Allahumma ya Allah alaika tawakkaltu wa ilaika annabutu gare ka na dogara kuma gare ka nake komawa bari ku ji waɗanda suke dogaro ga Allah ku duba littafin tarihu dimash na ibnu asakir mujallaji na 12 shafi na 179 wani yaro ne aka same shi kullun zagin hajjaj bin yusuf yake hajjaj bin yusuf al kowa ya san azalimin mutum ya kashe ya sahabbai da tabi'ai kusan mutum dubu ɗari dubu ɗari da ashirin har imam zabi a cikin sayarwa alami nubala ya ce da yawa daga cikin malaman musulunci sun shi ma sai hajjaj mutanen shi suna yawo a cikin gari sojojin shi sai aka samu wani yaro yana ta zagin hajjaj ginin su sai suka ɗauko shi ana zuwa da yaron sai shigo cikin fadar hajjaj bin su sai ga hajjaj bin su yana zaune fi ubu fi ubu hakin wa hakafin kaji wani larabci yana cikin izza da dagawa sai aka turo yaron aka jefar da shi gaban hajjaj sai yaron ya juya yana kallon cikin gidan saboda an tsara gidan sai yaron ya shiru sai karanta waɗansu ayoyi a cikin suratul shu'ara aya ta da da ashirin takwas sai ce atabaduna bi kulli ri'in ayatan ta'budun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun sai ce yanzu kuna gina irin waɗannan wajeje kamar stadium kamar za ku dawoma a duniya sai hajjaji bin su yana jin wannan aya ko sai tashi ya zauna sai ce kai yaro ka haddace alkur'ani ka karanta waɗannan ayoyin kun san su azzaliman baya idan an karanta musu ayoyin alkur'ani zukiru wallahi nutsuwa suke yi saboda ayoyin alkur'ani sai ce kai yaro ka haddata alkur'ani kai ce alkur'ani hal khiftu al alkur'ani shi ina jin tsoron alkur'ani ne da har zan haddace shi sai ce to shikenan hal jama'atul alkur'ani ka tattara alkur'ani sai ce alkur'ani tsoro nake ji zai walwatsa shi sa za mu tattara shi sai ce ba haka ake faɗa ba sai ce to me ake faɗa sai ce A da alqur'an ka sanya alqur'ani a gadan bayanka sai ce alqur'ani wulakantacce ne da za a sanya shi a gadan baya sai ce to me kake son faɗa kai kanka ka san ni ne hajjaji da yusuf zan gama da kai yanzu sai ce to sai ne sai ce to abinda zaka faɗa hal au aitan qur'an ka kiyaye alqur'ani sai ce ina kiyaye sai ce karanta mun wani abu a cikin alqur'ani sai kanta idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath idan nasara Allah ta zo da budewa bude garin baka kenan wa ra'aita an-nasa idan ga mutane yadkhuluna fi dinillahi afwaja suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a sai yaron ya ce a lokacin manzon Allah mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a amma a zamanin da mutane suna fita a gidan a cikin addini jama'a jama'a sai a tafi su ya yi shiru sai ce kai yaro ni za ka faɗa ma haka sai ce to alkur'ani ne faɗa haka sai ƙara kallon yara sai kalli manya-manyan waziransa sai ce me za ku ci akan wannan yara sai suka ce uku ka kashe shi sai yara ya ce Allahu akbar shi kenan in kashe ni ne aka yi kaga ina da hujja da kai a gaban Allah tunda hatta ashe waziran mutanen annabi Musa sun fi naka tunda su ma cewa suka yi akan annabi Musa arutih wa aqamu a jinkirtar da shi da dan uwansa kada a ce suna yawan zuwa fada amma ba kashe su ba in ka kashe ni a shekarun ina da hujja da kai a gaban Allah wannan fa hajjaji ke faɗa ma. kamar yanzu a nan Najeriya kai ka ce shugaban ƙasar Rasha a ce yau za ka iya zuwa gaban shi yana faɗa kana faɗa wallahi tawakkali zai tunya ka iya ka zo gaban shi ka faɗa kai in ka ga dama yanzu in kana da ƙarfin zuciya shugaban ƙasar najeriya za ka iya zuwa gaban shi ka ce mai yanzu kana matsayin musulmi kana kallo ana kashe musulmi a arewacin najeriya wani irin mataki ka ɗauka ba ka tunanin tsayawarka a gaban allah wallahi in kana da tofili za ka iya gaya mai ba za ka ji tsoron shi ba to ƙarshe ba ku sai shi hajjaji bin yusuf ya ce to shikenan na ji abin da ka faɗa sai ce me za zaka ce kan amirul mu'minin sai ce aliyu amirul mu'minin aliyu bin abi talib kenan Allahu akbar mutumin kirki sai ce alaihi ce wannan mutumin kirki ne. sai ce a ba amirul mu'minin aliyu ne ke nufi ba Malik bin marwan sai ce Malik bin marwan wannan akwai azabar Allah a kansa domin shi ne ya sanya ka kake ta zubar da tunanin mutane sai ce to sai ce to naji sai ce kai wannan yaron laqad afawtu ka na yafe maka kama fitar kai a je a ibo dirhami guda ɗari a ɗauka a bashi kamar a tako miliyan ɗari a bashi sai ce al'afu biye jilla ya biya a hannun Allah take wal fadl biye jilla falala a hannun Allah take ba a hannun ka ba kuma kuɗin ka bana su sai ya fita a cikin bada wannan shine tawakkali ka yadda da cewa babu abin da zai sane ka sai da izinin wa yanzu za mu samu masu karfin zuciya da suke da tawakkali da za su iya samun shugaban kasa ka faɗa mai gaskiya kowa tsaro yake to Allah shirya mu mu dai mun yi da sabon Allah الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ابن الفقاد دي الله ما في في سنيا ميزاني من ذي كسور وبنجي تعالى غفرتم هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته